تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العربة شابيو غوتن بيو watan safar kenan shekara ta 1447 hijiriya wanda ya dace da shida ga watan takwas shekara ta 2025 miladiya muna darasi na 60 daidai a cikin wannan littafi na zadul mustaqne kamar yadda muka saba muna gabatarwa sati-sati a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan kofar gadon kai kano najeriya kafin mu fara karatu mun samu karuwa a cikin musulunci akwai wani bawan allah da allah ya masa rabo zai yi kalmar shahada yau zai zama sabon shiga musulunci insha allah ta'ala muna fatan ya shiga a sa'a kuma ya bashi nasara ya samu cikin aljanna tare idan yana nan bismillah نعم You hear Hausa?
Yes.
You Hausa?
Yes.
طيب. Yo. So you, you say after me. Ashhadu. Speak louder. Take it from your hand. Bashir. Ashhadu. أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا أن لا أ أن محمدا رسول الله رسول الله الله أكبر. الحمد لله أم daga yau daga yanzu ka zama musulmi kowa da kowa da ka ganin iri ɗaya ne babu banci buɗe muke bautawa Allah ta'ala annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yau ka zama musulmi za ka rinka sallah guda biyar za ka rinka azumi in wata ramadan a cikin ramadan no ramadan to za ka yi azumin wata ramadan guda 29 ko 30 in ka samu kudi za ka je hajj you know hajj you know mecca yawa you have to travel to mecca yearly for hajj in ka samu dama akwai iko shi ba dole ba in ka samu kudi akwai zakka kudin ka ya kai adadin kudi da yawa za ka cire wani haki na Allah za ka bayar ba shan giya ba cin naman kare alade no alade yawwa ba alade ka yadda ko? kuna cin aladin to yanzu dai sai kuje ka yanzu akwai rago ka san rago to za ka ci rago da akuya da tinkiya da saniya da duka za ka ci amma alade babu allah baya son alade kare ma allah baya so awa sannan kuma kai musulmi ne kowa ya tambaye ka musulmi ahalin sunna me za ka ce? alusunna wadda mu yawon musulmi alusunna abinda ake nufi da alusunna wanda shi zai bi ƙura'ani da hadis ka ce what matters me is ƙura'an and hadis ko me za a ce na yi please Quran or hadith ba ruwanka da sabanin malamai wancan ko sabanin musulmi wancan ya yi gabar wannan kudu wannan yana fada da wannan karka shiga
mun doke shi ba wani abu ba to Allah sarki to mu ma akwai a cikin a cikin mu a cikin musulmi akwai sabani to kawai ka zama dai true muslim ahlus sunna wal jamaa me sunan ka da
sunana gani ha gani gani gani gani gani oh sai yanzu zaka canja suna ne ko zaka ci gaba da maintaining gani
amma suna mai kyau sa to wanne kake so kana da wani sunan da kake sha'awa sunan da yake burge ka cikin sunan musulmi wanne ne na sabon muhammad muhammad Allahu akbar to sunanka muhammad to sai ka je ka yi ka je kotu ka yafi da cewa daga yau sunanka waye muhammad muhammad sunan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ya sa albarka gode kwarai da gaske insha Allah za a haɗa ka don da su koya maka sallah azumi sannan za a baka littattafai da za ka koyi ibada insha Allah mun gode kwarai a wace kasuwa kake
dama da na zo na fara koyon sadda abin masu irin mashina haka eh irin da ya sayarwa so wanda na je wurinsa eh ina mashi bayani na ni fa ina so musulunta Na.
ina so musulunta eh sai shi kuma sai yana mun haka haka haka haka na ce ah to wannan to da na mutu ne kuma fa akwai matsala gaskiya ne ai sai Allah ya saka haɗu da wannan yan uwan Eh, ke sai sai na hadu da wani aminu ba mu Allah eh shi ne ya ce mini "Ha, Bari tun da ka- yau na hadu da kai eh bari in kawo ka ka karbi musulunci to alhamdulillah to yayi kyau to daga yau ka zama dan uwan mu insha Allah in ka samu dama duk sati ka rinka zuwa visit nan kana sallar juma'a kuma insha Allah za a taimaka ma da abin da zai taimake ka ka yi musuluncin ka cikin sauki insha Allah Allah ya sa albarka assalamu alaikum muhammad assalamu alaikum thank you very much Ah, sai ku je a koya masa sallah da sauran abubuwa zai yi magarba da isha'i insha Allah Allah ya saka mun gode gore thank you very much masha Allah wane ne ya kawo shi na'am to kai sai ka dawo ka samu su malam bashir sai a ga ya za a abin nan insha Allah Allah ya sa albarka Allah ya taimake shi Allah ya taimake shi na'am insha Allah ta'ala za mu dora a yau za mu gama kitabun sala da yardar Allah tabaraka wa ta'ala muna can ƙarshen muna ƙarshen babin malam ya ce wa yada obi ma warada sun mai yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wa an yasarihi kadhalika wa in kana fi ثلاثية أو رباعية نهض مكبرا بعد التشهد الأول وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط ثم يجلس في تشهده الأخير متوركا والمرأة مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها wannan shine abin da zamu karanta inda sauran lokaci sai mu shiga sabon fasali insha Allah malam yace wa yad'u bima warada ya halatta mai sallah idan ya gama tahiya tunda in kun tuna mun gama tahiya a karatunmu na baya har muka faɗi addu'o'in da za a yi a bayan tahiya نا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال muka ce a ibn hazmin az-zahiri yana daga cikin malamai da suka ce dole ne wannan addu'a in dai musulmi ya idar da tahiyya ta ƙarshe to sai yayi wannan addu'a ta neman tsari daga abubuwa guda hudu a wani kauli cikin maganganun malaman shafi'iyya sun wajabta haka an samu wani magabaci ɗansa ya idar da sallah ya tambaye shi kayi wannan addu'ar neman tsari daga abubuwa guda hudu nan yaron ya ce bai yi ba sai uban ya ce tashi ka je ka sake sallah me dalilin su suka ce ai matukar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai yi sallah zai tafiya to sai ya yi allama ne a wudubi na azabin kabar wa wudubi kamin azabin jahannam wa wudubi kamin fitinatil mahaya wal mamati wa wudubi kamin fitinatil masir dajjal kullum sai ya yi suka ce tun da ku annabi yake yi kullum wannan yana nuna mana daimuma dawwama cewa yana yi kullum to bai kamata a ce mutum zai sallah kuma bai yi ba wannan dai haka suka faɗa Allah ya musu rahama kamar yadda ya zo a hadisin na na Aisha wadda Bukhari da Muslim suka ruwaito shi kuma shi ma Ibn Hazam ya kawo magana Imam Tawus cewa ya umarci ɗansa ya maimaita sallah ya ce tun da tawus cikin magabata ya ce ɗansa ya sake sallah saboda bai yi wannan tsari daga abuwa guda hudu ba ya ce dole ne sai an yi da sauransu to amma dai shi malamin ne ya ce waye da ubi ma warada zai yi addu'a kana da dama in ka gama tahiya yanzu nan ina so yan uwa su fahimce ni daga cikin wuraren da aka halatta maka ka sake ka saki jiki ka yi addu'a iya ƙarfinka iya lokacin da ka ga dama bayan tahiya ta ƙarshe bayan tahiya ta mai ta ƙarshe waye da obi ma warada za ka yi addu'a da abin da ya zo ana nufin abin da ya zo filki ta biyuwar sunna ya zo a cikin alƙur'ani ko ya zo a cikin sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma addu'ar da aka ruwaito ta daga sahabi cikin sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma da wani al'amarin na daban naka na duniya na sha'anin duniya a indai babu wasa a ciki kuma ba wargi babu wani abu da yake zai taba wato kimar sallar taka to wasu daga cikin malamai sun ɗan yi togaciya akan yin addu'a a cikin sallah ku lura suka ce addu'a a wajen sallah daban take da addu'a a cikin sallah suka ce wa laysa lil musalli an yad'u bi shay'in mimma yuqsadu bihi malazzu ad-dunya wa shahawatuha in dai a cikin sallah ne to ba a so mai sallah ya rinka zuwa yana yin addu'o'i da suka shafi ɗanɗan da morewar duniya da sha'awar duniya tun da al'amarin sallah al'amarin lahira ne ɗanɗano da morewar duniya da sha'awar duniya abubuwan ɗanɗano da jin daɗi da morewa kamar me mutum a cikin sallah ya rinka cewa ya allah ka azurta ne da kyakkyawar budurwa Allah a cikin sallah kaga wannan malazud duniya kamar daga ji ma nauyin sallah ya fi karfin ka hada ta da wannan abun yawa ko kuma Allah ka bani abinci mai nama da kaza da kaza mana shahawatul duniya ɗanɗanon abinci na duniya ɗanɗanon sha'awa na duniya da sauransu wasu ma malaman suka tsananta zance suka ce wa tabtulu bihi wasu mutumin da ya shigar da irin waɗannan kalmomi na malar duniya da shahawat da sunan addu'a ta ya iya bata masa masalla in ji wasu daga cikin malamai suka ce la yanna min kalamil adamiyyin wannan maganganu ne na yan adam na mutane a da sauransu wasu kuma suka ce a'a zance fa bai yi tsanani haka ba tunda malam ya ce wa yad'u bima warada mutum zai iya addu'a da abin da ya zo to abin da ya zo yana nufin a cikin alkur'ani ko yana nufin a cikin sunna sai suka ce ai ƙur'ani bai hana ka neman abu na halal na sha'awa ba bai hana ka neman ɗanɗanon duniya na halal ba da haka za ka iya yi da duk abin da ya zo na bukatunka na duniya da ɗanɗanonta da sauransu wasu haka suka faɗa allah ya musu rahama suka ce saboda annabi ya faɗa hadisin imamu tirmizi manzo Allah ya ce wal yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta shis'a na'lihi wal yas'al ahadukum rabbahu hadisin tirmizi ɗayan ku idan ya gama tahiya manzon Allah ya ce kafin ya idar da sallama to ya roki ubangijinsa hajatahu bukatarsa kullaha duka wannan waɗanda suka ce hatta ɗanɗanon duniyar da moriyarta kana iya yi kenan suka ce gashi annabi ya ce kullaha komai duka ya ce hatta shi sa'a na'lihi hatta igiyar takalminka hancin takalminka idan ya ɓata ka nemi Allah dawo maka da shi ko ka nemi Allah gyara maka shi duk a cikin sallah wannan ƙauli ne daga cikin wato maganganu na malamai Allah ya musu rahama sannan kuma akwai wata riwaya da ta zo a cikin sahih bukhari manzon Allah ya ce idan mutum ya idar da tahiyya duk ina magana ne akan addu'ar bayan tahiyya addu'ar bayan tahiyya yace wal yakhtar min ad-du'a'i ajabahu ilayhi fayad'u bihi wal yakhtar min ad-du'a'i ajabahu ilayhi wal yakhtar mai sallah ya zaba in yazo ya gama tahiyya ta ƙarshe ya zaba minan du'a'i na daga addu'a ajabahu ilai wanda addu'a da ta burge shi kowace addu'a ta burge shi fa yad'u bihi ya roki Allah suka ce kaga wannan ma dai ana nuna mana bayan tahiyya lokaci ne na darjewa kai addu'a me yasa um, mutane suna sauri in sun gama tahiyya su yi assalamu alaikum jahilci da gaggawa ko kuma ya sani amma yana sauri amma yadda ka san za ka darje ka yi addu'a a cikin sujjada to haka fa a tahiya ma amma ta ƙarshe kafin ka yi assalamu alaikum za ka darje ka ta jefo addu'a shi yasa annabi ce ka zaɓa me yasa ka zaɓa saboda lokaci ne mai tsada lokaci ne mai muhimmanci ka zuba addu'o'i masu kyau wanda za a sa su a cikin jakarka ta sallah za a kai sallar ka sama wajen Allah to an hada da addu'o'i da bukatunka da kai a cikin sallah sun tafi gaba daya suka ce ko daya ba za a iya kwatanta addu'ar da aka yi ta a cikin sallah ta tafi wurin ubangiji da kuma wanda aka yi ta ma'audin sallah ba amma yanzu za ga mutum yana gamawa wani abduhu wa rasuluhun nan ita ce kawai ƙarshe salatin annabi ma sai nemi guntu su yi to bayan kayan salatin annabi ai akwai bukatunka ku rinka yin addu'a bayan tahiyya jama'a amfanin wannan karatu da hukumin ɗauko shi dalla-dalla kuma daga ƙarar shine mu yi sallar nan a bisa ilimi kuma duk limamin da kaga baya kula da irin waɗannan abubuwan to yana da ƙarancin fiƙihu kenan ko kuma yana da wargi ko gaggawa sai a yi masa nasiha amma kyan sallah a yi ƙoƙari a ƙosar da ita a yi ta a kwatanta daidai ba mu da abin da ya saura mana yanzu a rayuwar mu irin mu zo mu yi sallah mu samu ruhi da natsuwa da kwanciyar hankali ka zo fau fau fau fau fau ka gama ta ya salamu alaikum ina zaka je wataƙila kana gama wa waya zaka danna ka duba wani abu kana buɗewa ma wataƙila tsiraici zaka gani kuna tare da ni da haka daga yau bayan an idar da tahiya ta ƙarshe bayan an idar da tahiya ta ƙarshe sai a yi addu'a ainihin wato da ta zo ya ce bi mawara da akwai addu'o'i da yawa in ka koma cikin hisnul muslim da sauran littattafai na sunna kutubu du'a sun kawo addu'ar da ake yi a kowace gaba to ba ma kawo su gaba ɗaya saboda kada karatun ya tsawo da yawa ba mu je ko ina ba misali amma kowace gaba akwai fa addu'o'inta da aka rubuta da dogaye da gajeru akwai addu'ar bayan sami Allah liman hamidahu akwai addu'a ta cikin tahiya bayan tahiya ta farko da ta- tahiya ta biyu kai akwai addu'ar da ake a sujjada akwai wanda ake a ruku'i kala kala to kaga bayan ka dauki wannan to sai kuma ka koma damu musulmi bai kamata ma a ce yana rayuwa ma bai da hisnul muslim bai wannan littafi mai albarka jan littafi mai alheri komai na alheri na addu'o'i akwai a ciki an yi shi da hausa an yi da turanci da larabci dan karami za ka yi sa aljihu wani addu'a ake a sujjada kala nawa annabi yake guda kaza yau kai waccan kalan gobe kai wannan kalan wadannan addu'o'i warada suka zo a bayan tahiya mai annabi ya ce a yi zaɓi wacce za ka iya yi wanda cafane ba zai hana ka haddace ta ba ka riƙe ta gamgam kai ta bugawa Allah ya sa albarka da kuma addu'o'inka masu muhimmanci da za ka jefa su a a cikin sallarka insha Allah طيب um, bari mu tsaya a nan akan matsalar addu'a a a cikin sallah an ce akwai hadisai da suka zo suka kawo addu'o'i da za a yi dubura as-sala dubura as-sala dan Allah yana so ku fahimci karatun nan dubura as-sala yanzu idan an ce dubura me ake nufi da dubura abu bayansa duburarsa la duburarsa ina duburarwa ne tana baya haka ne to an samu addu'o'i da aka ce ana yi duburarsa la to sai wasu daga cikin malamai suka fassara duburarsa la din nan bayan an yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to akwai addu'a kuma da mutum zai yi sai ya daga hannu ya ta addu'a ya ta roƙon Allah sai wasu suka ce a a duburar salatin nan waɗannan addu'o'in ana nufin fa a cikin sallah a bayan tahiya ne suka ce li'anna dubura kulla shay'in minhu duk dubura abu ba a makale take da shi ba duburar dan adam ba a jikinsa take ba da haka da aka ce duburar sala ana nufin ƙarshen sallah ba ana nufin wajen duburar ba duburar kaza tana jikinta duburar akuya tana jikinta da haka addu'a da aka halatta mai sallah yayi a cikin sallah ne bayan tahiyya maganan bayan an idar da sallar farilla mutum ya daga hannu yana addu'a yana addu'a yana addu'a suka ce a wannan ne za ka ga wasu malamai a masallatansu idan aka idar da sallah ba a zuwa a daga hannu ana ta addu'a ana ta addu'a ko ana yi liman yana amin ko kuma mamu suna yi ko kowa shi ma shi kaɗai yana yi bayan sallar farilla nake nufi طيب wasu sai suka ce a'a addu'ar kala biyu ne akwai addu'a Allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza akwai kuma zikiri hatta a cikin addu'o'in kala biyu ne akwai addu'a addu'a as-su'al at-talab akwai kuma addu'a ta zikir ambaton Allah ne kamar yanzu la ilaha illallah wa la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir kaga wannan ana ci addu'a ne amma a ciki akwai abin da kace Allah ya baka a yaban Allah kake Allahumma anta salamu wa minka salamu tabaraka ya zul jalali wal ikram la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illa Allah wa da la ilaha illa Allah wa da anjaza wa da nasara abda azamal azamat la ilaha irin waɗannan azkar suka ce to hadisan da suka ce ayi addu'a bayan sallah koda kun fassara halaccin yin addu'a bayan sallar farilla ana nufin yin zikiri ne bayan sallar farilla ba daga hannu du'a'u mas'ala ba du'a'u ibada ne ba du'a'u mas'ala ba me bambanci tsakanin du'a'u mas'ala da du'a ibada du'a'u ibada shine azkar Allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram hada du'a wa zikir to wannan ya halatta bayan sallar farilla kai ana yi ko wannan kuma kowa shi yake kuma ba liman ne yake yi ana amsawa ba a sunna to sai mai du'a mas'ala ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اللهم wannan du'a mas'ala duk in ka ji su addu'o'i ne da kake bukatar Allah ba ni Allah kiyaye ni Allah ba ni Allah kiyaye ni to irin waɗannan addu'o'i a cikin sallah ake ya cikin sujjada ya bayan tahiya ba wai bayan idar da sallar farilla ba wannan shi yasa zaka ji wasu suna zagin ahlus sunna aikin banza mutanen da ko addu'a ba sa yi bayan sallah ilimi ne karatu ne ka je ka karanta kafin ka zagi wani yanzu anan waɗanda suke cewa a yi addu'a bayan sallah sun riƙe hadisan nan ne na dubura kulli sala annabi yana addu'a ƙarshen kowace sallah sai suka ɗauka ƙarshen sallah bayan an idar da assalamu alaikum a ɗauka ita fafatawa to in za ku fassara shi ya za ku fassara ana nufin zikiri annabi yana yin zikiri bayan kowace sallah ga addu'o'in da aka koya mana manzon Allah yana yi bayan sallah farilla na taƙayyar biya sai mu takaitu da shi shi yasa zaka ga a masallacai na sunna idan an idar kowa shi yake fafatawa da kansa bayan an idar da farilla ita jefawa da tasbihi kaga wannan zikiri ne subhanallahi subhanallahi walhamdulillahi walhamdulillahi allahu akbar allahu akbar wannan addu'a ne amma zikiri in ka lura a ciki babu abun cewa ba ni kaza da ba ni da kaza kuna tare da ni jayyid to suka ce ba a ruwaito ba a ɗaya daga cikin sahabbai yana daga hannu ya zo ya ta addu'a du'a'u mas'ala a bayan sallar farilla addu'a ta roƙo ba ni kaza ba ni kaza yadda za ga wasu na ta daga hannu suna yi ko liman ya daga ana amin amin amin ko shi ma liman ɗin wani lokaci sai gari abin ne gashi nan a daga ulwallahu gaba uku kafin ku yi uku ya kafi ya shafi kafa talatin da bakwai kafin a yi bakwai ɗin hasbunallahu wa ni'mal wakilu guda kaza ta hiya iya salihina to me laifin ta za a ce iya salihina me yasa ba za a ƙara ta ba a karanta fatiha bi sirril fatiha ita fatiha ba ita kadai take da sirri ba duk ayoyin qur'ani suna da sirri to duk sai ga yana ta karanta ya kawo surori a ta karanta ya ta karanta an gama an shafa duk zikiri kuka yi ina fatan kuna fahimta batun cewa Allah ka bamu kaza Allah ka yi mana kaza Allah ka yi mana kaza muna da inda aka ce mu yi akwai du'aul qunut addu'a da ake na qunuti ina akwai kuma addu'a da ba bai da alaka da danna idar da sallah zai normal addu'a in an yi nasiha an yi wa'azi an yi karatu liman zai iya daga hannu ko malami zai iya daga hannu ai ta addu'a yanzu zan iya cewa mu ta addu'a daga nan har isha'i ya halatta amma ba mu alakance shi da me idar da sallah to wasu malamai suka ce wato a alazimciyin addu'a du'a'u mas'ala ɗin nan bayan sallar farilla wannan la asallahu bai da asali amma me aka ce a yi zikiri mun gama da wannan? mun gama wannan ko? ta yi kenan addu'ar da za mu yi bayan sallar farilla du'a'u ibada zikiri Allahumma anta salam da tasbihi da istighfari da wai da wai sauransu ina fata ana fahimta wanda dai suka zo dai a sunna ana yi to sai matsala ta gaba summa yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah yanzu kuma zan shiga magana akan ya ake yin sallama a sallah sannan mai sallah zai yi sallama ta bangaren damansa ya ce assalamu alaikum rahmatullah wa an yasarihi kadhalika sannan ta bangaren hagun din ma zai ce assalamu alaikum wa rahmatullah kamar haka wannan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah a dama assalamu alaikum wa rahmatullah a hagu wannan shine aka ruwaito a jere kuma shine malamai suka ce wajibi a yi a sallah hadisai tabbatattu daga annabin rahama sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da haka in kun lura kenan mai littafin ya nuna mana sallama nawa ake a sallah assalamu alaikum wa rahmatullah daya assalamu alaikum wa rahmatullah biyu zan zo ne bayani yaya ake yin sallam sallama kan ya ake da shi yaushe ake fara ce assalamu alaikum wa rahmatullahi aina ake ajiye ta in Allah ya so yadda to amma yanzu abin da nake so mu gane yanzu za mu fafata ne akan matsalar sallama dawa sallama biyu shine asali a sallar farilla ya jama'a yin sallama biyu shine abinda aka ruwaito manzon Allah yana yi sallar sallama duk wata sallar farilla da haka duk limamin da ka je kana bin sa sallah a masallacin ku na unguwa na gargajiya ko na kasuwa ko na yana salamu alaikum ya shiru bai zai kara ba ya karka ku yi haƙuri muna karanta ne wallahi don mu gyara shine wayewan shine ilimi yanzu gashi a gaban ka karanta yusallimu an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wa an yasarihi kadhalika assalamu alaikum wa rahmatullah to ya wani zai zo ya buga maka da wani kum ya yi shiru kuma da za ka ritsa shi ka ce baka dalili tsabar gargajiya ce kawai kuma irin wannan sai a ce ai ba a canja su ba su ne limamai shekara talatin a anguwa to idan ya shekara hamsin ma yana sallah bai iya ba mai amfaninsa tunda ba kayan gidansa ba ne ai sai a canja shi aka wanda ya iya ko ya je makaranta ya koya tare da dukkan girmamawa ga 'yan uwana limamai kar a ce na shiga fagen limamai na shiga na taba kasuwancinsu ko mu'amalarsu wasu malamai suka ce wala ya siku fi taslimatin wahidatin shai kun ji kauli yin sallama ɗaya kacal a sallar farilla bai inganta ba ba abin da ya inganta na hadisi ingantacce a ce annabi yau ya yi sallar farilla ya ce assalamu alaikum ko ma ba a ce kum din ba assalamu alaikum ya shiru kawai suka ce bai inganta ba babu hadisi da ya tabbata ya ce a sallama ɗaya a sallah amma wallahi malam ka san yanzu a ƙasar nan malam akwai garurrukan da har raba masallatai aka yi akan sallama ɗaya da sallama biyu wasu sun rike sun ce su 'yan sallama ɗaya ne kuma a cikin ahlus sunna wasu sun rike sun ce su 'yan sallama biyu kai ina za ka je zan je 'yan sallama ɗaya kai fa a ni muna masallacin sallama biyu har yau ɗin nan akwai su da gemunsa da komai shi ahlus sunna ne ya zagi yan bid'a ya zagi mushrikai yayi duk abin da zai amma in an zo sallah assalamu alaikum sallama ku haɗe ne da an yi haƙuri limamai ɗaliban ilimi almajirai da an ɗan zurfafa karatu an yi bincike ba a bin ra'ayin wani mutum guda ɗaya dan ina faɗa da wani ina so sai mun rabu an ga bambancin mu in kawo wani ra'ayi in makale a kansa in bambanta jama'ata da mabiyan da mabiyansa ba a yin haka addini tunda ba na gidan kowa bane shari'a ake bi a dora mutane akan mai annabi ya ce alaihi salatu wassalam da ka karka zama baka da yanci a addini kullum ka zama imma kai bi kawai kake yi baka da yancin tunani baka da sauraron hujja da dalili ba daidai bane kuskure kun ji wannan imam al-bagawi ya faɗi wannan magana da wasu daga cikin malamai imam al-tahawi allah ya masa rahawa ya ce yau ai maganar sallama guda biyu a sallah ai mutawatiri ne ai ya ce tawatara anil musulmi na ala wato al-musulmi na a taslimatai ne sallama guda biyu a mazhabar abun hanifa kacab karab kacab sallama biyu ne a mazhabar shafi'iyya ma sallama biyu ne to to ya labarin malikiya to anan aka samu matsala sai su kuma wasu daga cikin 'yan malikiya suka ce a taslimatu wahidatun to kun ji gurin idan aka yi wa ɗan uwa magana kai sallama biyu ake sai ce ni ɗan malikiya ne mu malikiyanci muke sai aka ce da shi to annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama sallama biyu ya yi annabi muhammad sallama biyu ya yi yanzu nan za ka bi annabi muhammad ko za ka bi mazhaba mazhaba aka turo ka bi ko muhammadu aka turo ka bi abin a sauki yake idan sahal hadisu fa huwa mazhabi magabata suka ce in dai hadisi ya inganta to shine mazhabata ina cikin mazhabar malikiya ko shafi'iya ko hanbaliya ko hanafiya ina cikin bi amma in an gaya mini hadisi ya inganta to ni kawai shi wannan hadisi shine masabata barin da na buga muku misali illar ra'ayi riko na ra'ayin riƙau da mazhaba yanzu a mazhabar hanafiya abu hanifa kullu harakatin tubdilu sala duk wani motsi ya bata sallah yanzu a hanafiya in kana sallah kana cikin yin sallah haka sai kai haka ko kai haka sallah ta baci sai dai ka sake ka daga mata sallah da haka dan hanafiya idan ya zo sallah makalewa yake haka ga haka komi baya motsi bakinsa ne kawai ke motsi da gemu shi ma saboda karatu dole ne annabi yana yin yana motsi da gemu kana waiwayawa sallah ta baci wannan tayya na motsa yatsa kal kal kal kal ya lalace an ce wani yayi sallah kusa da wani dan hanafiya da aka idar sai da ya kusa karya masa yatsarsa yanzu wannan ai kaga masaba ne yanzu dan Allah sai muka karanta hadisi a cikin Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah hadisun sahihun cewa manzon Allah yana sallah da jikokinsa Hassan da Husaini ya goya su yana sallah yana rike da su fa yana zabga karatu yana sallah yana rike da jikansa idan yazo zai yi ruku'i zai sunkuya sai ya dauki dan sai ya ajiye shi ya dauki dayan nan ya ajiye sai ya sujada suna hawa gadon bayansa in zai dago daga sujada sai ya sa hannu ya sauke don kada ya dago ya su faɗi sai ajiye su duk wannan aiki ne annabi ya a cikin sallah sallah bata ɓaci ba yaya wani zai zo ya ce mana kullu harakatin tubdilu salah jama'a kun ga wannan shine sunna din da ake cewa ahlus sunna wanda shi in ya ga hadisi daga annabi ya aikata to baya waiwaitan kowa to shine kake ji ana ta ai ba su da kunya ai sun rena malamai ai kaza kaza a'a to yanzu shi malamin dan Allah shi yanzu malamin akwai daraja a gare shi a ce mai annabi yayi kaza ya makale ya ce ba za a yi na annabi ba nasa za a yi to an tambaye ku sauran sahabbai da suka rayu kafin malaman mazhaban su da wace mazhaba suka rayu ah ai dole akwai wanda suka rayu kafin Imam Malik rahimahullah akwai wanda suka rayu kafin Imam Ahmad rahimahullah akwai wanda suka rayu kamun imam abu hanifa rahimahullah khalqun kasir matu qabla imam shafi'i rahimahullah yanzu waɗannan mutanen da suka rayu kafin waɗannan malaman mazhaban shahararrun a nan dai mu to su da wace mazhaban suka yi ya wani zai zo ya ce wai duk addini dole sai dai ne mazhaba kaza ha sai ka ce to sauran sahabbai da suka yi ta mutuwa a yaƙi suka je suka mutu su ba su ma san da malikun ko shafi'i ko abu hanifa ko kaza ba ba san da su ba ba san da wannan fahimta ta su ba su kuma addinin su bai ba fahimta ce ita mazhaba fahimta ne haka idan mazhaba ta zo aka samu hadisi ya ci karo da mazhaba sai a ajiye mazhaba sai a bi me sai a bi hadisi ku zama wayayyu a addini yan uwa ku zama wayayyu ku zama kuna da yanci musamman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana gaba da magana kowa ana tare da ni to shikenan da haka su dai a malikiya suka ce a sallama guda ɗaya ne a wasu malaman suka ce ba cewa aka yi sallah ta ɓaci ba don an yi sallama ɗaya amma yanzu muna magana sallama nawa annabi ya yi da ya sallama Allah imam at-tabari a cikin maganganunsa ya ce an samu wasu akhbar wasu asar sallama ɗaya wasu asar sallama biyu duka ingantattu ya ce to amma abin da ya fi dacewa shine a ɗauki abin da ya tabbata annabi yana yi wasu suka ce eh akwai sallama ɗaya a sallar jana'iza ta zo akwai kuma sallama ɗaya a sallar nafila ita ma ta zo duka wannan saɓanin kawai in an ka buga maka kai ka ce kai a gaya ma mai annabi yake yi sallama biyu shi kenan wanzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sallama biyu ina fata ana fahimta imamu ahmad ya ce imamu ahmad ya ce sabata indana min gairi wacin annahu kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi mu fa akwai hadisai da suka inganta daga wajenmu annabi fa yana yin sallama a dama yana sallama a hagun ɗinsa ba za su irgu ba ya ce ma haka ma aka ruwaito in ya buga sallamar sai an ga farin hasken farin ainihin wato kuncinsa ana in yi sallama haka daga baya sahabbai sai sun gano saboda tsabar hasken nan wurin ɗin shi a nan ake gani haka ya faɗa a cikin al'insab to sai mu zo yadda za a yi sallamar ko ya ce an yaminihi assalamu alaikum wa rahmatullah wa an yasarihi assalamu alaikum wa rahmatullah to yaya ake son sallamar idan ka zo sallama yanzu kaddara ina kallon gabar ne nan to in zan yi sallama lalle nan ɗina kuncina na dama sai na juya shi gaba ɗaya na bayana ya hango shi kuncina nan na hagun sai na juya shi gaba ɗaya na hagun ɗina ya gan shi ko na bayana ya gan shi assalamu alaikum wa rahmatullah kaga haka za ka ji wuyan ya ƙure haka ta yadda ne wani zai gano ka ba wai assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah fab fab fab a assalamu alaikum rahmatullah ka gani kan gaba ɗaya ya dawo ina ya dawo damanka wannan assalamu alaikum rahmatullah kan ya dawo ina ya dawo nan kun ga in nayi haka kuna ganin nan ɗina in nayi haka kuna ganin nan ɗina to wannan shine daidai faɗan sallaman kala biyu ne shi ma malamai sun yi saɓani duk wanda aka yi ya inganta duk an zo da riwaya aka yi ana so kana fara sallama kana fara juya kanka ai asali ba kana tahiya ba to za ka yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullah ka gani karka ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai kai haka kuskure ne ko kuma kai haka assalamu alaikum rahmatullahi da ka gama juyawa kenan kana fara assalamu alaikum rahmatullah kana juyawa yanzu da mun ga fuskar ka tana kallon gabar haka ka gama tahiyyanka ka yi addu'o'inka tunda ka ce za ka yi addu'a yanzu ko bayan tahiyya assalamu alaikum rahmatullah ka gani ina yi ina juyawa to haka ake so kuma juyawan sai nan ɗinka ya mai ya kalle can to amma akwai kuskuren da wasu kuma suke yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah hada khata in ka duba yadda yake ya juya gaba ɗaya ma ka san hatta ustazan namu yan uwa masu abu akwai masu wuce gona da iri kamar mai daidai sahu ne ayya makale sai ya take ma kaban kana sai ya take wa ya ka kai cikin nutsuwa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaji daya yayi wannan ku wasu suka ce a'a assalamu alaikum din gabar ake mika ta rahamar kuma dama ake jefa ta assalamu alaikum din ta hagun gabar ake nuna ta rahamar kuma hagun ake nuna ta kamar yaya ina tahiyya assalamu alaikum wa rahmatullah ka gani duba fuskata assalamu alaikum kaga inda zan tsaya ana assalamu alaikum ina nake kallo gabas to suka ce haka ake assalamu alaikum wa rahmatullah kaga wa rahmatullah din shine yake daukan waiwayan assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ma'ana assalamu alaikum rabinta gabar rabinta ina duk wannan ya zo a riwaya kuma ya halatta mutum ya yi wata raye wancan wata raye wani wato ita sallah mana tana da daɗi in ka zo kana yin ta kana tuna cewa koya maka aka yi haka annabi yi amma ka zo kana wani abu kai da kanka ka ritsa kanka ka ce wai a ina ka taba jin an ce ai wannan kaga akwai matsala ka fahimce ni jayyid mun gama da matsalar a a sallama ko dake akwai dan karin haske wasu malamai sun faɗa cewa kamar yadda yazo a riwaya dara kuduni daga Yahya bin Sa'id yace an ruwaito cikin sallaman da annabi yake a aikace an ga yana waiwayawa ta ɓangaren hagun ya fi yawa assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ma'ana waiwayawan iltifat ɓangaren hagun ɗin ya fi yawa wannan kuma wata riwaya ne daga dara kutuni da aka auna waiwayen annabi ta dama da waiwayen annabi ta hagun sai aka ga na hagun ɗin ya fi yawa sannan an ruwaito manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba ya tsawaita assalamu alaikum ɗin kama assalamu alaikum wa rahmatullah a'a ya yake assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga akwai bambanci da assalamu alaikum wa rahmatullah jama'a ana yi ko ba yi wanda zaka ce kai wannan akwai takawa akwai tsoron Allah gashi a rubuce la yutawwilu salam ba a tsawaita sallamar wannan in mutane ne zaka yi wa'azi ko karatu wannan wani abu ne daban tunda ba sallah bace ce zan iya cewa jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah wannan sallama ce ba wanda zai ce mu amma a sallah in na tsawaita wannan za a ce malam ko akwai dalili su fa'alu suna in suna da matsala to wannan ita ce matsalar su a ce wai su komi sai ce ya annabi yayi ka rige fa haka dauka tsoron Allah ne salamu alaikum wa rahmatullah ko assalamu alaikum yana yi a hankali hankali la yutawwil gajera ake la yamuddu salam wa la yamuddu salam as-sala as-sala baya yi ina fatan kuna fahimta wannan haka malamai suka ce Allah ya musu rahama sannan kuma kowace sallama kai haƙuri dai kowace sallama sai ya yi numfashi ya tsaya a ƙarshenta idan na ɗauki wannan assalamu alaikum wa rahmatullah kaga la ya ɗan tsaya sai kuma ya jiyo assalamu alaikum wa rahmatullah ba wai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka san wasu zaga suna haɗewa a numfashi ɗaya kuskure ne musamman a sallar tarawih yan gaggawa salamu alaikum warahmatullah salamu alaikum warahmatullah kana yaqifu inda kulli taslima annabi yana tsayawa a ƙarshen kowace sallama cikin sallah ana ganewa ko yawwa to yaya mutumin da ya zo sallah sai ya ce السلام عليكم السلام عليكم يا قاشمي ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم مي ورحمة الله انت مكا kuma meye illa dan ka ce rahmatullah to sai wasu malamu suka ce wala yujzibu قول المصلي السلام عليكم فقط لا يجزئ لا بد أن يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أما أصل الجنائز يجزئ في صلاة الجنازة تجزئ إن صلى قاواني كان إذن رأيك السلام عليكم wannan nassi ya zo suna ta halatta amma a farilla ko a nafila dole sai ka ce wa rahmatullah to wasu suna suna ƙarin wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ƙarin wa barakatu wasu malaman sun hana sun ce in dai hadisi ne da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi aktharil akhbar mafi yawan hadisai ku ji da kyau mafi yawan hadisai sun zo babu ƙarin wa barakatuhu amma wa in zada jaza wa in zada jaza wa in zada jaza ai wa in zada musalli wa barakatuhu jaza ya halatta suka ce akwai riwaya ta Abu Dawud Allah ya masa rahama riwayar hadisin wa'il كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمالي السلام عليكم ورحمة الله wannan riwaya ta Abu Dawud ita ta taimaka wa masu ƙara wa barakatu amma ba ta da yawa kan yusallimu an yamini assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kaji to amma a hagun din fa assalamu alaikum wa rahmatullah kenan in ma za a ƙara wa barakatuhu ta ɓangaren dama ne za a ƙara mata wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu assalamu alaikum wa rahmatullah shi kenan to to ƙarin wa barakatu ɗin nan ya halatta a ƙara amma malamai suka ce hadisan da suka kawo ana ƙarawa ba su da yawa kenan an ruwaito annabi ba kullum koyaushe yake ƙara wa barakatuhu ba wanda za ka riƙe wa wuta assalamu alaikum wa rahmatullah na'am wa barakatuhu ma baraka ce alheri ne amma an wataran mutum ya ƙara bai yi laifi ba wa in zada jaza wa in zada jaza tayyib sai malamai suka ce ita wannan assalamu alaikum a rukuni ne a cikin sallah wannan shine mazhabi mafi inganci duk da cewa a hanafiya suka ce duk wanda ya riga ya zaman tahiya ya gama ba dole sai ya sallama ba kana gama tahiya in ga dama tashi ka tafiya ka kawai kawai duk wani abin da za ka yi ya nuna ka gama sallah kun ji fiƙi ko har ma wani a cikinsu ya ce in dai ka gama ba dai ka yi rukui ka yi sujada ka goma ka yi attahiyatullah ka gama ka yi addu'o'i ka gama ba kawai daidai assalamu alaikum kai bud ka saki tusa yana nuna cewa na fa gama sallata to yanzu irin wannan ra'ayyuka kaga mazhaba ne kai ma ana faɗa kana ta dariya ka san cewa wannan abun kai anya zan yi kuskure ne wannan a mazhabi mafi inganci duk mutumin da ya gama sallah completely yana gamawa kafin ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah ta farkon nan ya kuskure ya saki iska gaba da ta rubuce da haka da kaji a matsayi kake rage yawan addu'o'in in ka ji a matsakake abin yana nema ya taho i maza maza ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah to ko da a na biyun ka yi tusa kafin ka yi ta biyu na biyun na farkon shine dole don wani zai iya cewa malam me hukuncin wanda yi assalamu alaikum wa rahmatullah zai ƙara ta biyu but sai ya tusa ya za a yi ai ka fita daga sallaka ina fata ana fahimta ko kuma alwalaka ta warware kun fahimci wannan to wannan shine to kenan lallai rukuni ne ko abu ne mai muhimmanci a mutum ya sallama almajid ibn taymiya yace sunna ne mai karfi da sauran malamai